baka san me san ka ba wani sa'in sai an haura an hauro ya gane ashe masoyinka ne wani kuma he ana zaman lafiyan ana mutuncin a he makiyinka ne baka sani ba yasa aka ce ba ba ƙwarya bace bare a kwankwasa ka san masoyinka ko makiyinka he abu ya same ka na daɗi ko rashin daɗi zaka san masoyinka zaka san makiyinka Allah ka ƙara mana masoya makiyan mu kuma Allah ya tsine musu albarka